رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم الله وبركاته هنا قليل هنا شاهد وما يوم muna sha bakwai ga watan jimadar akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari shekara talatin da biyar wanda ya daidai da dubu biyu da sha hudu ga miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu kuma muna shashi da ko? ishirin? da shida wata to muna ga darasi inda yake cewa wa mutulaku Zakari zakarihi wato abinda ke yawar alwala alwala ta fanci da shahon zakari ko ba ka an ka shi shi ne mutulaku galani ko? menene mutlak yanzu wani ya shahi zakarinka muttasilan ya shahi mutasilin biyu yana mai saruwa da shi ko ka shahi to alala ka kwanci ko wani shahi ya budu lakan ainihin bayan yan tarina ba ta kwanci ba to mazo an ka ce shi in mutum ya shaye zakarin nan muttasilan bihi amma in ya zan namiji na tabbataccen namiji malla ya rauke ka da lau yake walau kun ko da kun sha mushkulin nan in dai yana da zakari yana da farkin mata ya zakari zakarin alwala ta bude da ni za a shawo alwala ta bude bi baɗanin a shawa da cikin a wajen bin ko a shawa da sashi amma gami da kafin lakafi baɗanu ko jambu da kafin mun gane shi kai au in koda ya tsata an ka shawara ita guda ba hin ba an ka ce amma in ya zan ya ta tushe ta malayin ƙura da ƙirƙir ce in za'ida da shi lura bayan ya tsoka guda biyar ga hannu sai an ƙara ma wani ya zan nashe ta in ka shahi zakari shi ya taɓa shi amma hatta wata sarrafa shi a shahi shi wannan yatsa ya yana abin nan yana motsi yana tafaro in ka jinku abu yana ana iya gama da shi in za ka mika abu shi ma yana iya mikawa to sannan na a'udhu billahi wa da tin alwala ta bude saboda ridda mutum ya alwala ya gama sai ya dawo gaba da musulunci ne ma'ana sai ya yi ridda to alwala sai ta bude a ah, ai nan ba magana alwala ta ba wanka ya waje ba amma dai don cikin wajen na waje ba wanka alwala ta fi shi zama layin wanda wannan don an kwamda musulunci eh to mu zo wani shakkin alwala tana kwancewa saboda kukan tofi hadasi a cikin saduwa hadasi ba a da tuhurin an tsarki ulima wanda an ka sani yanzu ya gahe zaune yana tunani shin bayan na yi tsarkin ga na yi alwallah shin ku na yi to rigima ta shige shi ga tsarki ulima to nan matukar ya san ya yi tsarki ya yi nauyi ga rai bisa ga cewa daga tsarkin na ya yi ko ko ya yi zato cewa lallai bayan wanda ya yi to a lullari ta kwanci illa la mustankiha to sai wanda ya zan shakka ta aure shi ko wani wuni in cikin alwala da ya kai ta wani tana zo ko su guda to wannan yan wanga shi gurin sai ya saka sai ya a kai na alwala ta laya ba sai ya kwanci ba kuma alwala ta kwanci muna tare wada shakkin da kokanto fi sadiqihima a cikin wanda ya riga daga cikin su shin wai alwala ta riga ya koko hadafi ya tabbatar da wannan ko yana zaton wannan ko yana shakkan wannan ko yana zaton wannan guda yana shakkan guda to duk da sai ta zo alwala ha la bi masjid dubul amma alwala ba ta kwance ba don mutum ya shahe bayanai amma akwai khilafa gun malamai ko domin bane na wani malami cikin malamin malikiya shi ya kwantar da alwala da shahon baya kuma an unsa ya yi alwala ba ta kwanci ba da mutum ya shahi lunsa ya yi ne amma ga kai da kai ne shahi su an farji fagiratin alwala ba ta kwanci ba don mutum ya shahi farjin karamar yarinya wanda ya zamba ta kai matsayin a yi marmarinta ba wa ƙailin haka nan alwala ba ta kwance ba don mutum ya yi amai ko tuke ba akwai hukuri ba wurin hidda suwa sannan kuma hitarwa na kai ya hukunci cewa an yi mutum ya boli alwala ta kwance in mutum ya yi bayan ga alwala ta banda amai da tuke muna tari wa aka ne lahani da zurin haka nan alwala ba ta kwance ba don mutum ya ci naman raƙumi khilafan li ahmad amma tsanin imam ahmad shi a mazhabin sa in ka ci naman raƙumi sai a sake alwala amma su malikiya akhirul amri min rasul sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu min mimma masafuna duk abin da wuta ta dawa to don an ci ba a sake alwala domin da ana sake alwala an ci abin da wuta ta dawa to zai da ba duk abin da ta dawa ba a sake alwala to shi yasa nama na kuma bai ciwa san dafa eh na wa zabi haka na alwala ba ta kwance ba dan mutum ya yanka ya alwala ya gama sai an gaba shi a kumi ko an gaba a nan nan eh, tun biya ko wani abin da ce Allah yake ta ya yanki ya ce sake alwala wai ja mace haka na alwala ba ta kwance ba dan ya gama alwala an kai mai kamo wa fazzin haka nan mutum don ya gama alwala an mai kyafkyasu alwala ba ta kwance ba wa qaha qahajin haka nan don mutum ya ya gama ya gama abin nan ya gama alwala sai kikkiya ta dariya ko kuma wa qaha qahajin bi salati mutum na cikin sallah sai kikkiya ta dariya dariya wa gama kike sauki to alwala ba ta kwance ba amma khilafan la abi khalifata sabanin imamu abu khalifa shi imamu abu halifa masabarsa in kana da alwala ta shiga sallah sai kai dariya gare mu sallah ta bashi kuma ta bashi ba to shi hada alwala sai an sake ta bashi ya an kai dariya cikin sallah alwala ta bashi sallah ta bashi ya ne wa basu mar'atin farjaha haka na alwala ta bashi domin alwala ba ta ɓace ba fa ban mace ta shafi farjinta amma mun yi tafsiri na cikin askari ko da karija da dakila da mutawassita na'am da jahila wa ulat aidan amma an fasar mu da mudawwana kuma suka ce bi azumin lillafi mata shiga da hannunta ba suna mahallin lalbi wa kowane ailan bi adamin lillafi jahilati ko kharijati ko mutawassilati ko dakhilati ce an tafa amla in tazza amla shi an nune ne na langi wani ba gasalu famin an so wanke baki da hannu min lahanin cin nama in mutum ci nama walabnin da nono yin cin nama ko da nono ko sha nono an so a kurkura baki an so a wanke hannu wajen nama wanke hannu da kurkura baki wajen nono kurkura baki domin suna da gamu wajen da da dido ruhu ya salla da shi au dafa an so sabunta alwala in mutum ya salla da alwallan nan ko ya dawa an so sabunta ta ba lalai na ba amma dai an so a sabunta wannan alwallar da an kai waɗanda abubuwa da suwa muna tare walau shakka fi salatihi da mutum ya harba da sallah ta fadilla ko na hila shina mai ta zama yana da alwala cikin sallah sai shakka ta zubai. shin alwala ta kwanci ko ba ta kwanci ba yana gure shi ta ثم بان الطهور سنة الفية بين ما لم يعد بزي ما يرضى كذا إن بيت الفية بين جري توبة ما يرسل ومنع أحدكم صلاة وطوافا ومس مصحف وإن بقبيل وعمله وإن بعلاقة aw wasaratin illa bi amjadin qusidat kace wa ali bai wa mana ahadathu salatu hadasi ya haramta da yin sallah mutum na da hadasi to bai sallah wadawa ban ya hada wa dakin Allah wa masa mutum ya hana shi alqur'ani wa in bi kalimi gura da tsoma jiyata wa hawla ya ara dauka sai inda ya ta ko da ara ya aw saratun ko kuma ayyinu illa bi amta atin sai ga kaya su dadda an kan dauka kaya da ayi ne dauka sai aka sa qur'ani ciki aka duka shi wannan ya halatta a dauke su wa in ala kafirin ko kafirin za a zama babu komai da komai malam ya kuma mata ya karfi sidat wa yan alaka bi rahamluhu wujid idan masu waki mutuka bai eh, daga wannan da ya waki, hmm. to mu zo amma ba ce ma dirhami ba ya akwai rubutun qur'ani ga dirhami babu komi in mutum na da najasa ya dauka babu komi don in aka hana kirki an ka haikunci sannan da sharaɗin nihin rashin wulakantawa wa tafsirin ku sannan mace ma tafsiri ba wanda ke shi kuma wani bayani ya rinjayi abin da da shi ma wannan babu komi wa lauhin li ko haka na allo ga mallami babu komi ko mutalimin sa li mu'allimin wa ga mallami wa muta'allimin da dan makaranta waɗanga wa'in kawa'izan ko mai halaka kana ɗauka wa jir'un li muta'allimin wa in balaga shi kuma koda ya balaga babu komi wa irin bi satiri haka nan wani abu da an ka dunkule an ka dunke domin tsari kamar laya wa in da ha'ilin ko mai halaka ɗauka wannan cewa a ah, to mutu Musa ya magana akan laya to kamar da an kai magana na akan kitso an ka ce wala yanku dawru rajulun amra ati ko baka ba zai kwanci kitso ne ba namiji na ko mace a to tun da yana da kitso an ka ana bayanin addini ba a bayani halan kahirina nan ko ana bayani yanzu kaddara kai ka ji qur'ani an dunkule shi kana dauke da jaraba za ka bashi wani na lokacin zarta to shi na hankali an dauka wa in da ha'ilin ko mai hailata magana dauka akai ba magana kariya ba magana cewa yana kariya ko magana an don tsari wannan a koma ga malaman wa'azi yin ne sarrafi mai wannan magana na halittar dauka aka magana hmm. abin nan babu ya kari sai fasulun ku fasulun wa alaikum assalam na'am

ya ce babu makawa ba a dawa kewa ɗakin Allah sai da sallah ya kawo hadisi a dawa hu misalin sala illa annakum tatakallamu na fihi wa man takallamu la yatakallamu illa bi khair sannan qur'ani abin da ya gwada a gudda rashin tsarki ga ɗakin nan sannan bayan haka nan akwai malaman da ka ganin mai haila in haida kan matsa mata na iya ta yi girki sai ta yi kewaya amma duk da gaskiya swaba mana su suna waɗanda an zahirai in ka dubi khalifin juma na tahili duk ya har hada dalilan waɗannan amma ya koma kala da ni da rahu a matsayin imam abu hanifa yana da wannan akwai wannan ra'ayi amma wadda ka san ba a sallah sai da tsarki ga da don haka an kace hukumtul kariyu laha an tsare wanda an kai suwarin rakumi ne ga matar da an kai suwarin rakumi don tafi da ita aikin haji in haila ta zo mata mun yi program din nan kwaluka wanda suka kawai da shi da shi saboda haka ba a ciwa dakin Allah sai da ƙarfi in kana yi ta kwanci sai ka yi ta wa bana in ra'aba wa tada inin kala alal najasi za mu kuma cikin sahal in Allah gane da mu na fasulun yajibu gazul zahiri jasadin bimani ba fa mamakon shi magana wanka sai su ya waje wankin mabayanin jiki eh limani don dalilin ita mani ga namiji na ko mace an ka ce in ya so ya kabatan ya ce wanda naume ya yi kura da yake ko cikin kwana da yake za a wanke da zahirin jiki an ka ce in ya yi zo sun gabanin lazza ba ta sai ba in ce au ba da zahabe lazzafe ko da ku bayan tahiyar lazza na mani ya hito amma bai la jima'i ya zan ba maimaita jima'i yi ba walam ya ga tasil ya zan kuma wanka don wancan da hito ba muna gara da kuwa wajibi na mutum wanke wankin bayanin jiki ne saboda idan mali ya hito mai ya falke shi ko cikin kwana mali nan ya hito falke ko cikin kwana bayan ya lazza wadda an saba da ita a'a ya zan kun ba ba da jima'i ba kamar dudu wata mata yayi ko ya sun tuntuni ko ya bashara ko ya ga kamar yana jima'i sai mani da sai shi zuwa wanka amma sharaɗi wawo da nawawul halina ya zan lam ya ga tusil bai yi wanka ba kabda kuruji amma in ya zan mutum ya yi mani ya yi wanka daga baya bayan ya wanka sun sun ma'amna sannan mani ya komai tuba tuba ba wanka ga wani sai dai a ce a wanke shi sannan yan alwala da an kai ta kwanke sai a zaki alwala labira da zafi babu wanka in mani ya zo ba da jin daɗi ba kamar ya zan salasal mani ko kuma zakuwa an ka an yansu ya bayar labari kawai sai ji zuma jiya ya zabura sai mani an taba haka nan ga wani ko kuma kunama ta halin shi zahin halin kunama ya sai mani to wannan babu wanka gari sai dai sai wanke wando ne da ya lalace shi wanke abin nan zakari ne ya wanke jiki ne ya sai alwala a lokaci ya fi sallah muna tare la da lalata kenan au ƙarin motaratin ko ko mani ya zo ba motar ba bila da daban ne da mutatin daban kama a kama wani bawo mai ruwan zafi yana biya wannan sai an ka iza ciki ko da ya fada cikin ruwan zafi sai mani ko ko ya so shigar ya ga ciki ne yana so san garjan sai mani muna tare da kuwa to wannan babu babu wanka Allah sauƙaƙe to dunnan inda mun kai su wai tawabba muna tare da kuwa in kun ka hidda aw da al-habil zaki bila jima'i to daga nan har abin da ya kawo nan to wai tawabba ina misalin mai yan alwala wanda ya mani kaman jama'a fagata sala sun ma'amna kaman jama'a fazatan sala salafin ma'amna kamar wanda ya jima'i ya fakar da hashe ba sai ga farji ya yi wanka don jima'i ne sannan daga baya mani ya hito mishi wani abin da awaji bisa gare shi alwallah sai wanke ta nufi shi alwallah amma ko ba wanka bai taso ba to ya riga ya sallah kaka mallace wara da salata sallah sai da an ya ita yi zai mai da sallah to ina abin da ke wajen da wanka wanka na waje ba ga dukkanin jiki wa bi mutum ba hashe wata baliki da dalilin fakar da baliki gwargwadon kan zakarin su cikin balgi a an ka tuni ya kusa balagawa ce la murafiqan amma ban da murafiki murafiki don ya wannan wanka da waje ba gare shi ba sha uku abin da kafa domin akwai kauli sha biyar yaro ya balaga hmm? mata matsayin ta aka dubi in ta an balaga ta sai tsohon kawo ke yawo ya shi gani hmm. au kadari ha ko kuwa da kaya ne sun gafi ina wurin kudu an da yi kan kasai ko kuma ya samu lahiya ya samu rikin lahiya ne wanda ke yanki abin nan eh, to gwargwaron ta in ya haku sai eh, abin nan sai wanka fi farjin amma yanzu ya haku cikin kafa wani an ka ce tun da an je cikin farji shi na ɗan adam malla ya kura da yin ya ce wa imin baɗi mace muna tare da kuwa ko da ku na dabba na wa maitin ko na matattan mace na don haka ba yadda wani shi wankan matar da ba uwa te ba ɗiya te ba ya te ba kauna te ba abin nan ba hmm. wani di ba an so yin wanka ne murabikin ga wanda ya kusa balaga ina mai askare ce tamrina ina misali jira da wani ahalbalu kamar karamar yarinya da baligin ta ke ta ma an so ta yi wanka ita ma tamrina a'a kai ladi maniyin wanzala lil farji wanka bai wajaba ba don mani da ya sadu ga farji an ka ce haba malam to in ta ji daɗi mai ce wala wal kaza eh wala wal mutum na ya kwanta bisa ruwa yana bacci bacci share sutura ta ta hankali ga ciki ne wata mata na kan tana kwana ita kuma bacci share ta ta yi rairan su zuwa ta kwa daga cikinta wancan sai mawalki sai mun yadda rahu sai cikin farkinta sai ta ji daɗi da shi ita zuwa wanka don mawalki ya yi ita kuma wanka bai abin nan nata ba eh. hmm? muna tare wani hayabin wanka ya zan wajibi da dalilin ta jinin haila wani fasin wanka ya zan wajibi da dalilin da fasi haihuwar da an kai amma ya an ka haihu babu jini ana ce bidamin da jini an haihu da jini kafin can wasu malamai na gani an kai babu jini wai babu wanka shi ne an kai cewa laula gani ko eh gora ta haihuwa musa wasu hutuna to kun san ka'idodi da azar can warko ko wani daga cikin mallamai ya ga wata shadda wajen cin wanka da dalilin haihuwa kowa ba jini kai kowa ba labis da halatin amma ba da ciwon zuba don mace na yanzu zuba wanka bai wata ba gare ta ba to ni za a yi wani duba linki yi an so dai a yi wanka in wani jini dosi waya jibu gusulu kafirin ba da shaharatin bi ma zikira ya wajaba wanka azumi bayan kalmar shahada bi ma zikira ga abinda mun ka ambato nan baya wato kenan dalilin fakar da hashafa dai kamin ya musulunta jiki ne mujinihina da dalilin haila da ta yi ta yi haka kuma ga shi ya balaga cikin haka to saboda haka wanka ya waje wajen shi amma wasu na ganin in ya balaga waɗanda hawa wasu haru gare shi ba ko dan cikin musulmi na to salaf lafzi ya shi to mu zo wa sahha qablaha kaji fa irin wanda ke ko wai wanka ya inganta qablaha gabanin kalmar shahada zai musulunta haka ce mai a tare shi wanka in yi wanka sannan in ya dawo alaka na mai kalma to amma malla yake bari a faɗa muku wa kare a jama'a alal islam da islam in ko ya mutu kamin shi kalma to ya ta tara zuwa musulunta ma ba musulunta ba don haka wani mai aiki don haka in ya so alaka na mai kalma suna tare shi wanka wani sai na mujaddidi dina cewa in liman na hudu ba kayan ya zo yana son musulunci ke ta ga hudu ba to shi liman ya kowa matsayi ne ya ba shi kalma shi aje hudu ba ya ba shi kalma don kai ya bari Allah sauƙaƙi to na muke to sai don kasawa illa da ajiyar sai don kasawa wato shi daidai na bai iya abin nan daidai na ko kuma duk abin da za a waɗi na kalmomin na larabci shi da ya waɗi to wannan shi kenan tun da ya kasa bai ya faɗi da wannan to kuduri da ya ishe shi wa in shakka in shi ba da ke shakka a mazayin shi abin ga da ya fi mazina au manai ko ko mani na ta sala ta shi wanka ko yake ta sala ta muku yake ta sala shi wanka eh. abu ya gani yake amma mutum mani na ko mani ya ta gane ko na to shi wanka na janaba wa ada min akhirin nawmat kuma ya mai da abin da ya sallata karshen wannan kwana kamar kaka ka ta haƙuƙi kamar da tabbatar da cewa manila ba haka ne kamar ya tabbatar mani na to daras kenan Aha. Bidane. Eh. Eh, inda da jini amma. Eh.